barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira manzo sallallahu alaihi wa sallama da birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiyya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kai shi ya mishi rahma wannan gari na lafai a cikin jihar niger tarayyar najeriya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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محلورا وبيد تبارك وتعالى ya ci gaba da cewa ulidu allazina za'amtum min dunillah kuma ku kirayi waɗannan waɗanda kuke rayawa a matsayin ababen bauta ba shi Allah mana yamlikuna kashfa burri ankum in kun kira su ɗin ba su da mallakin yayi muku wata cutarwa ko wata damuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka muku wala tawila kuma ba sa iya canzawa ta tashi daga kanku zuwa wani wajen أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كما سوى أن كرا يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوما سنكسن سنة لمن قاني نئزوا بأبنجد سوء ayyuhum aqrab to tsakanin ku da kuke kiran su da su da suke neman tsanin da zai kusanta su zuwa ga Allah waye wanda yake kusanci da Allah wa yarduna rahmatahu kuma sun kusance suna fatan samun rahmar Allah wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura lallai azabar ubangijin ka Ya kasance a bar gargaɗi ke da tsoratarwa a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ne da yayi tahaddi ga mushrikai ma'ana ya kalubalance su ya sa su yi wani abu wanda ba za su iya yi ba ko kuma in sun yi abun ba su ya yi tasiri a kansu ba Shi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu cewa dukkanin ababen bauta waɗanda suke kira bakin Allah waɗanda suke bauta musu bakin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da wani tasiri ta yadda za su iya aikata musu wani abu wanda suke so ko kuma su kawar musu da wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka musu dukkanin nau'in abin da larabawa ƙurashawa suke kira a wannan lokacin a matsayin bauta sawa'un ko waɗanda suke bautar gumaka daga cikinsu ko waɗanda suke bautar mala'iku daga ciki ko waɗanda suke bautar aljanu daga cikinsu Allah ya nuna musu gajiyawar waɗannan ababen bautan nasu ta yadda inda za su roƙe su wani abu ba za su iya yi musu wannan abu ba inda wani abu na musiba ko bala'i zai sauka akan mutanen su kira waɗannan gumakan ko su kira waɗannan mada'ikun ko su kira waɗannan aljanin ba za su iya yaye musu da Allah ya saukar musu ba kuma sannan ba za su iya juyar da wannan abin da kansu kaga wannan alama ce ta kasawa ubangijin da ake bauta shi kadai yake da tasiri akan komai shi yake saukar da abin da ya ga dama na jarrabawa akan wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama lokacin da ya saka da shi kuma babu wanda ya ce ainihin wato kawar da wannan abu domin duk da ake kira bakin Allah shi ma bawa ne الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah ce lallai ne duk waɗanda kuke kira bakin Allah subhanahu wa ta'ala bayi ne kamar ku yadda kuke bayan Allah haka su ma suke bayan Allah ad'uhum Allah ya ce ku kira su ku roƙe su Faliyar ta falyastajibu na su kuma in sun isa su amsa kiran da kuka kai musu in sun isa su amsa roƙon da kuka musu in kuka sadiqin in har kun kasance da gaske Ya ta lafazin kul da Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ud'u allatheena min dunillah ma'ana ana umartar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ibn kafir alaihi rahmatullah a cikin tafsirin ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kul ayya Muhammad kulli ha'ula'i mushrikina ana ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tafata wa waɗannan mushrikan alladina abadu ghayra Allah waɗanda suke bautar wani Allah ud'u alladina za'amtum min dunillah ana ku kira dukkanin waɗanda suke raya cewa abadu ne bacin Allah ku kira dukkanin waɗanda suke raya cewa za ku iya taimaka muku da ku kira dukkanin waɗanda kuke raya cewa za su iya yaye muku damuwa bakin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku kira yesu minan asnami wal addad. Ko dai su kasance gumaka ne ku kira su ko kuma a'a ba gumaka ne. wanda kishiyoyi ne ku sanya wa Allah su ma ku kira su. Sargubu idaihim nemi agajin su ku koma zuwa gare su la yamlikuna kashfi dhurri ankum. babu wani abu za su da za su iya ainihin wato tsina na muku na sauke muku cuta da Allah ta'ala zai sauka muku yanzu wanda yake bautar gunki lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka masa da wata rashin lafiya ke tsarar da rayuwarsa yana kiran wannan gunki ya yayi masa wannan rashin lafiya ba zai iya yayi masa haka in tsarar da rayuwarsa yana roƙon wannan gunki, ya ɗauke masa wannan cutar ya ɗora wa wani ba zai iya ɗauke masa ba domin ba shi da tasirin wannan ɗin ba shi da wannan ƙarfi ba shi da wannan ikon iko ne da ƙarfi wanda yake na Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu gajiyawarsu ta yadda ake jingina su da Allah a matsayin ababe ko ake tunya su a matsayin kishiyoyi da Allah haka dukkanin wanda ba shi da ainihin wato ikon wannan abu ta bai cancanci abin ka masa da kenan Ya yasa ibn kathir ya ce wal ma'ana abin da ayat take nufi Annan ladhi ya ala zalika huwa Allah wahdahu la wanda yake da iko akan yaye cuta yayin da ta sauka akan mutum ko juyar da ita daga kansa zuwa wani waje Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai yake da wannan ikon bashi da abokin tarayya annabi lahul al-khalqu wal amr dukkanin wani umarni da al'amurra na tsane su fada uwa ta'ala shi yake saukar da cuta shi ne wanda yake ainihin wasu yaye wannan cuta ɗin shi yake jarrabar bawa a lokacin da ya ga damar jarrabarsa da kuma abin da ainihin wato ya ga damar jarrabarsa malamai sun yi maganganu da dama game da sababin saukar ita wannan aya ibn kafir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya kawo asar daga abdullahi abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa ulidu allazina za'amtum min dunillah ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce da kafirai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada wa kafirai su kira dukkanin wanda suke rayawa cikin bauta ne bacin Allah subhanahu wata'ala qala abdullahi abbas ya ce kana ahlu shirki yaqulun mushrikai sun kasance suna cewa na'budu al-mala'ikata wal masih wal usaira mun kace muna bautar mala'iku muna bautar al-masih annabi isa kuma muna bautar usairu wa humul ladina yad'una sune waɗanda muke kira a lokacin bukata muke roƙo lokacin da muka shiga cikin matsala ya'ani yace abin da suke nufi al-mala'ikata wal masiha wal uzaira sune mala'iku da kuma annabi Isa da kuma annabi Usairu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alladhina yad'una su waɗannan ɗin waɗanda kuke kira da su kansu mala'ikun da shi kansa annabi Isa da shi kansa annabi Uzairu yabtaghuna ila rabbihim alwasila su ma suna neman tsani ne da zai kai zuwa ga suna kiran Allah ne suna neman wani abu na aikin alkhairi da za su aikata ya kai zuwa ga Allah su haɗu da Allah ba tare da su samu wata matsala ba. Ayyuhum aqrab tsakanin su da suke kiran Allah kai tsaye da ku da kuke cewa kuna kiran su waye ko wani kusanci da Allah. Su din su suka fi kusanci da Allah. To in har su din kansu suna roƙon Allah, suna bautar Allah, suna zuwan da Allah matsalolinsu, suna neman Allah ya yaye musu damuwowinsu, to don me ya ku ba za ku roƙi Allah kai tsaye ba sai ku roƙe su. ina fata an fahimta suna cewa ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ana ba ta musu muke yi ba kawai muna roƙon su ne dan su kusanta musu zuwa ga Allah su zama wani tsani da jikin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai sanya wani shamaki tsakanin sa da bayin sa Allah ce waye a roƙe shi kai tsaye zai amsa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza Allah ya ce in na suka roƙe ka ga suka tambaye ka game da ni ka ce da su ina kusa idan sa na ibadi ni? in na suka tambaye ka game da ni inni qarib Allah ya ce ina kusa bai ce faƙul inni qarib ba domin in aka ce faƙul kamar ana so a ce Allah baya jin saƙon ne kai tsaye kina fata an fahimta amma dan ka nuna ma Allah yana jin sakon ka kai tsaye duk lokacin da ka kira shi sai ya ce wa idza Ku ibadi anni inni qarib ujibu da'wata da'i ibada'a ina amsa kiran duk wani mai kira a lokacin da ya kiraye Allah ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni ajib lakum kuma ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati Allah ce lallai waɗanda suke ɗanawa suke girman kai ga barin roƙona Allah ya ambaci addu'a da matsayin ibada bayan ya ce wa ƙara rabu kuma ni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sai ya ce ya ladina na an ibadati lallai waɗanda suke nuna girman kai da ɗanawa ga barin bauta ta ma'ana ga barin roƙona sayar ku nuna jahannama na kayyade lallai da hannu za su shiga cikin wutar jahannama tare da waɗanda suke shiga suna masu dawama a cikinsa. Ba ka da wata hujja da za ka ce wai za ka kirayi wani Allah danya ya isar da sakakir zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe maka kofar roƙon kai tsaye kan ya maka shamaki ba. An fahimta. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari daga ainihin wato Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa fadin Allah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila qala sai Abdullahi ɗan Mas'ud yace nasun min aljinn ana wadanda Allah yace ana kira anan waɗanda su ma suke neman kusancin Allah wata tawaga ce daga cikin ainihin wato aljanu kanu yu'baduna waɗanda suka kasance mutane suna bauta musu a aslamu sai waɗannan aljanun suka musulunta ma'ana wasu mutane ne suka kasance suna bauta wa waɗansu aljanu wasu shaidanu daga cikin aljanu sai ya zama na waɗannan aljanun sun ji wa'azi sun musulunta ina fata an fahimta Ya ana bauta musu gabanin su ji wa'azi su musulunta amma lokacin da suka ji wa'azi sai suka musulunta duk da cewa mushirikan da suke bauta musu a da sun gaba da bauta musu amma su waɗannan aljanin bayan sun musuluntawa suke bautawa Allah suke bautawa ina fata an Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a cikin alqur'ani a wurare daban-daban yadda aljanu suka ji wa'azi kuma suka musulunta وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا كنتم من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ونجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجزة وليس هو من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هنا فتحة فهمتها. Ana cewa in wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn ka tina lokacin da ka bidiro da wani ayari wata kalmar janu sun zo wucewa ta inda kake lokacin da kake karatun alqur'ani yastami'una alqur'ana suka jiyo wannan karatun da suke yi kalu sai suka ce da ragowar junansu an su saurara ga wani karatu muna ji shine daidai fadin Allah cikin suratul jin kun uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al wa qalu inna sami'na qur'anan ajab kace an yi maka wa'ayi cewa wata tawaga ta aljanu sun ji alqur'ani suke cewa inna sami'na qur'anan lallai mun ji wani abin karatu ajaban wanda yake mai ban mamaki da aka sai Allah ya ce falamma udiya wallau ila qaumihim bayan sun gama jin karatu sun koma zuwa ga duniya su cikin jama'a su ta aljanu sai suke yi wa waɗannan mutanen da ta ainihin wato na aljanu wa'azi Ƙalu ya qaumana suka ce ya ku mutane na inna ina haka ne ko ƙalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min bikin musa ya ku mutanen mu ya ku taron aljanu taron kifuritu inna sami'na kitaban lallai mu mun jiyo wani littafi unzila min ba'di Musa wanda aka saukar da shi bayan littafin annabi Musa bayan zamanin annabi Musa ya wuce ya haji ila haqqi yana shiryarwa zuwa gaskiya wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaggata abin da yake gabansa abin da ya gabace shi ya qaumana ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu na aljanu ku amsa kiran ubangiji kaga sun musulunta kenan har suna wa'azi ina fata an fahimta ya ka wanda ya musulunta wa zai roƙa Allah zai roƙa kai kai daga shi yasa Allah ya ce ula'ikan ladina yad'una su waɗannan aljanin da kuke kira yabtahuna ila rabbihim alwasila sun kasance su ma suna neman tsari ne zuwa ga ubangijinsu suna yin ayyuka na gari waɗanda za su kusanta su zuwa ga Allah ayyukan akram da ku da kuke kiran su da su da suke kiran Allah wa ya wani kusanci ga Allah haka su waɗannan aljanin sun fi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin sun kasance suna bautar Allah Mafi riwaya, abin da ke yace a wata riwaya yake cewa da nasu minar insi ma'ana wasu mutane daga cikin mutane ya na nasu minar jil sun kasance suna bautar waɗansu mutane daga cikin aljanu. Fa'as na jinnu sai waɗannan aljanu suka musulunta wata masaka haƙuna ibidinihim su kuma waɗannan mutanen sai suka ci gaba da rubo da wannan addinin nasu na ainihin wato bukar aljanu kada aljanin sun tsira sun rabauta su kuma sun kasance suna kan fata ta da bin ta'ama al-dusi alaihi rahmatullah ya rawaito daga abdullahi ibn masu Allah ya kara mishi yadda ya kara tabbatar da wannan magana cewa ayar ta sauka ne akan mutanen da suka kasance suna bautar ainihin wato aljanu daga baya kuma aljanu suka musulunta su kuma waɗannan mutanen ba su musulunta ba ya Allah subhanahu wa ala yake mayan musu da martani cewa waɗanda suke bautar su ma Allah subhanahu wa ala suke bauta kuma in sun ne musu yaye musu wata damuwa ba za su iya yaye musu ba ba kuma za su iya juyar da wannan cutar wadda gare su zuwa wasu Abdullahi Abbas Allah ya ƙara mishi yadda shi kuma yana ganin ayar tana magana ne akan waɗanda suke bautar annabi Isa da mahaifiyarsa da kuma annabi Usairu alaihi masala yake cewa ayar tana magana ne akan mushrikan da suke bautar annabi Isa da mahaifiyarsa da Maryam da kuma Usairu Allah ya nuna musu cewa waɗannan mutanen ba za su iya yaye musu wata damuwa ba ba za su iya kawar musu da wannan damuwar ba hasali ma su kansu annabi isa din da maryam din da uzairu din sun kasance neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala suke yi ina fata an fahimta haka al-mughira ya tabbatar haka ibrahimu nakhai shi ma dukkanin su sun kawo wannan riwaya din daga abdullahi ibn abbas Allah ya fara mishi yadda amma mutane shi yana ganin cewa ayar tana magana ne akan masu bautar annabi isa da uzairu da kuma mala'iku daga shi sai ya cire da maryam ya cire masu bautar gumaka ya cire masu bautar ainihin wato aljanu daga ciki ya ce aya tana magana ne kawai akan masu bautar annabi isa da annabi uzairu da kuma ainihin wato mala'iku amma ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullah imam al-mufassirin abin da ya furin jayarwa yake cewa ayar tana magana ne a can waɗanda suke bautar ainihin wato aljanu ba waɗanda suke bautar annabi isa da annabi uzairu ba domin annabi isa da annabi uzairu ibn jarir ya ce su sun riga ainihin wato sun wuce zamanin su ya riga ya shuɗe ita kuma wasila ba a yin da wanda ya shuɗe sai wanda yake kusa wanda shi ma yake aikin da kusa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wannan shine ra'ayin Abdul eh, Imam Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah to shi kuma Qurtubi ya ce ba haka bane ina fata an fahimta Qurtubi ya ce maganar Abdullahi bin Abbas da maganar Abdullahi bin Mas'ud dukkaninsu maganganu ne waɗanda za a aukar tafsirin aya ma'ana ayar ta haɗe dukkanin wani wanda ake kiransa bacin Allah shi yasa Allah ya fara da cewa ulidu allazina za'amtum min dunillahi ma'ana ku kira dukkanin wani wanda kuke rayawa bacin Allah kaga gumata sun shiga ciki aljanu sun shiga ciki mala'iku sun shiga ciki annabi isa ya shiga annabi uzairu ya shiga da maryam ta shiga ina fata fahimta yace dukkanin su sun shiga ciki domin Allah subhanahu wata'ala yana magana ne a kan Qurashawa daga cikin Qurashawa kuma akwai masu bautar gumata. sannan bayan ƙurashawa aya tana magana a kan ragowar mushirkai domin suna shirka suke yi kamar yadda ƙurashawa suke yin shirka daga cikin waɗannan mushrikan za ka iya samun masu bautar annabi isa za ka iya samun masu bautar mala'iku za ka iya samun masu bautar annabi usairu za ka iya samun masu bautar sayyida maryam ina fata an fahimta ya ce dukkanin su aya ta ta hau kansu domin kowa a cikinsu ana kiransa ne a matsayin abin bauta kuma baya iya tsina na wa ainihin wato kansa komai shi ya tsara yake cewa lamma tuliyat quraishun bi sahafi ana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu qurashawa da fari rashin ruwa da rashin abinci wa shakau ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ana bayan Allah ya jarrabe su da fari rashin ainihin wato ruwa rashin abinci sun kira gumakan sun kira kan an kira lata an kira uzza ana ta fara kuka an kira huban dukkaninsu sun kasa na musu komai yanzu ya rage babu karfi babu dabara ta tunanin menene mafita sai wasu daga cikinsu suka ce mu je wajen muhammad ya roƙon mana ubangijinsa watakila idan ya roƙon mana ubangijin nasa sai ubangijin na ya tausaya mana ya fitar mu daga halin da muke cikin da waɗannan ababen bokan namu sun fasa ina fata an fahimta kaga yanzu sun yi kirafi da kansu cewa abin da suke bauta ƙarya ce an tafil ne daga yanzu suna so a roƙon musu ubangiji gaskiya shi kuma Allah lokacin da ya masa wa'azi ta yarda da wa'azinsa lokacin da musiba ta same ka kuma ka koma kana neman yi a wajensa kafin ya taimake ka ya ƙara ruku ga wani Daga lokacin da suka je wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da zummar cewa a roƙon musu Allah ya yaye musu wannan fari da su fama da shi sai Allah ya saukar musu da wannan aya. Ya ce, Kulidu allazina za'amtum min dunin ka gaya musu su je su kira dukkanin wanda suke ji suke raya cewa abin mutane a cikin Allah su ji shin ke iya jaye musu wannan halin da suke ci ulidi ulladina za'amtum min Ku kira duk wani wanda kuke ainihin wato ji cewa zai iya yaye musu wannan magana daga wannan musulman da kuke ci shi sa Allah ya ce innal na zina min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum fayastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su mana ba ga sunan ba kuma suna kallon su suna kallon ku ku kira ku mana su amsa muku da gaskare in sun kira za su amsa ba za su iya amsa musu ina fata an fahimta ya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya ta azza'am da Allah ya ce lidul ladina za'amtum min dunillah yana nufin azzannul kafir alladhi la na lahu min al-haqiqa wal waqi' ma'ana ai sako ne suke yi sakon ma wanda yake na ƙarya wanda babu wani abu da zai tabbatar da shi wanda yake bautar gunki yana ji a ransa cewa gunkin zai iya taimakon haka ne yake yi yaya kai da kake taimakon gunkin kai da ka sassa a gunkin da kanka kai tsammanin zai haɗa ainihin wasu taimako kai babu kamshin tafiyarka da ya wuce wani ina fata an fahimta shi yasa in digin su da Allah ya tsara masa a lokacin da kake fasko makka ga hannunka musulunta bayan an riga an buke garin makka an rukun kuji dukkanin gumakan da ke cikin ka'aba da waɗanda suke wajen ka'aba ya zama na gumakan da suke saura a garin makka su ne gumakan da suke cikin gidajen ƙurashawa cikin ɗakin ta kai tana da gumaka sama da guda goma sai ta dinga zuwa ɗaya bayan sai kana ɗaukar su tana cewa ba ga abin da ya faru ba ne ba ga abin da muhammad da mutanen suka zo suka yi ba me ka iya yi me za ka iya yi ba an amsa mana me za ka yi a kai wani hukunci za ka yi musu shiru ba za ka yi magana ba ba za ka iya amfawa ba ya sai ƙara shi ma ke matsayin wannan magana ta ƙara cewa ba na amsa ba me za ka yi musu wani mataki za ka ɗauka in ya shiru ta ƙara shi saboda ai ko kake zai iya yin wani abu tun da ya kasa ba ta amsa ya tabbatar ba zai iya yin wani ina kafa fahimta ina kake nan Allah ya ne ya nuna musu gajiya wasu da ainihin wato kasa wasu shi ya sa kalmin ya fi cewa a nan a sahibun min minan san an ce su so rayawa wani abu ne wanda yake kusanci da kaso rayawa ne da kaso da rayawa kusan abubuwa ne waɗanda suka muka ƙari ba ne suna kamanceceniya da juna wa yuqalu innahu al-qawl al-mashkuk bihi wasu kuma suna cewa azzam shine maganar da ake shakka akan ta ma'ana ta magana wadda kai kanka kana da shakka akan wannan magana ba gama yadda ta gamsu ɗari bisa ɗari cewa abin da ba gaskiya bane ba shine azab shi yasa abdullahi ibn abbas ya ce kullama warada fil qur'ani ba'amun fa huwa kadhib duk kalmar azam da ka gani a cikin alqur'ani abdullahi ce ƙarya ce kamar nan ulidul lazina ta amkun min dunillah ku kira waɗanda kuke rayawa a ƙarya kucewa ababen kuka ne bacin Allah kamar lazina kafaru allan yubaku kafirai suna rayawa a zukatansu cewa ba za a tashi ba bayan an riga an mutu suna raya abin da su kansu sun san ƙarya ne da aka yace duk inda ta ga kalmar azza'amu a cikin alƙur'ani ƙarya take nufi amma a wajen alƙur'ani azza'am takan zo da ma'anar karya takan zo da ma'anar gaskiya ina fata an fahimta akwai hadisi da yawa waɗanda samu jima'a shi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a ma jibrilu kaza wa kaza za a ma jibrilu kaza da kaza jibrilu ya raya kaza da kaza ma'ana ya faɗi kaza da kaza jibrilu kuma zai faɗa abin da yake ina fata an fahimta da in aka zo da kalma a cikin alƙur'ani matuƙar ta maimaita kanta tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya ina fata an fahimta tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya ya danganta da tasirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a wajen ina kake tsammanin kawai kalma in kace du'ama ariya take nufi zato take nufi rayawa take nufi ina fata an fahimta kamar al-hikma ne al-hikma tana ɗaukan ma'ana al alƙur'ani tana ɗaukan ma'anar annabta tana ɗaukan ma'anar hikimar da Allah ya bawa mutum ina fata an fahimta kamar ainihin wato azzikir ne yana ɗaukar ma'anar alƙur'ani yana ɗaukar ma'anar ambaton Allah yana ɗaukar ma'anar wa'azantarwa ina fata an fahimta ya ka abu ne mai wahala ka ga kalma guda ɗaya a cikin alƙur'ani ta zo da ma'ana guda ɗaya kamar al-yadu ne yadu hannu an gane asariku wasariqatu fa'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba lakanan min Allah farawo namiji farauniya mace Allah ya ce ku yanke musu annaye wannan shine sakamakon tsubar su daga Allah subhanahu ta'ala saboda abin da su aikata da kasa to in ka dauki kalmar yanzu hannu a cikin alqur'ani me take nufi Shin tana nufin daga kafada zuwa nan al'ada take nufi ba daga ina take nufi daga nan iyana shine hannu eh daga nan a faɗa zuwa nan iyanar su zo shi ne hannu nan ba na ciki eh, yana ciki a dai daga nan zuwa na shi ne hannu yanzu inda ce yi ko hannunka aka dama za ka yi ko ana ganewa amma a fasarar ‘yan ƙalaka su sun ce iyanar ne hannu an gane? shi yasa da malar kabiru gombe ya balance su cewa Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu fadlahu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah ina ka yake yace a iyanan da a yake bayan Allah ya ce amnakum aydun yabtasuna biha shin ba su da wani hannu da suke jamka da shi sai ya fassara iyanan din da ne hannu bayan kuma Allah ya ce mai sunansa al-kaffu illa ka ba su ka kaffai liyabluga liyabluga fahu amma huwa bi maliki kaga nan da yace menene alkafu ne nan da yace menene na kanku an fahimta daga nan zuwa nan hannu ne amma kowane waje yana da sunansa nan sunansa alkafu nan bayan ita kawai abin na dunkule ne sunansa eh alwasabu فصداقه الذي من شيعته على الذي من عدوه ووقفه موسى متقرب عليه من هو انا سيد الشيعة الزراء نعم يا رسول الله المرفق فاغسلوا وجاؤكم الى المراتب كنا حتى عفا ينتهى وقد تسيكي نبيك ايانا اكي نكي جهدي كنا حتى عفا a jahili baya fasara Qur'ani shi tsammanin ta don ya iya baƙin ya iya komai manzon Allah ba zai iya bayyana mana ba shi zai iya bayyana mana shi idon kulki so su a wajensu manzan Allah ba zai yi bayanin Kur'ani ba kawai yadda aka saukar da bakin haka manzan Allah ya kuma wa sabai kowa ya je ya fahimta daidai ko abubuwar da shi. amma kuma shi zai zauna a dindime ne ya rasa, yana yi wa mutane bayanin Kur'ani. Ana wasu irin tulanta ce ba. to wannan yana daga cikin mufradatul Qur'an kalmomin alqur'ani waɗanda kalma ce guda ɗaya amma za ta zo maka da ma'anoni daban-daban ma'anoni daban-daban da aka sanar da shi muka fara masa ilimi tun daga faɗa har ƙarshen ɗan yatsa hannu ne amma kowace gaba tana da sunanta kowace gaba tana da sunanta da aka asa'am tana zuwa daidai tana zuwa ƙariya. imam ibn ashur alaihi rahmatullah ya ce malamai sun kawo maganganu da yawa game da tafsirin wannan ayat waɗannan su ce kaza kamar yadda muka kawo waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza ya ce amma ni abin da nake gani ya fi daidai da fassarar ayar ne ayar Allah ta'ala ya kawo ta ne bayan ya yi bayanin yadda ya fifita waɗansu annabawa kan wasu annabawa. Da a baya Allah ya gaya mana cewa wani ƙarfi zanna ba da nabiyina ala Dan haka jimlar da Allah ya ce ula'ikan nabiyina ya da'una ila rabbihim wasila ya ce Allah yana magana ne akan waɗansu annabawan da ya magana a kansu. Ya ta ayar da Allah ya yi magana akan ulidukun nabiyina sakamtin min dunin lahi raddi ne har wa yau Allah yake ci gaba da yi wa waɗancan shirka. bayan yi musu raddi akan ya fi su sanin wa zai haɓa ya ba wa annabta sai kuma ya ƙare musu wani raddin a kan irin shirkar da suke yi suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani abin bauta da kuma maganganu waɗanda suke ainihin wato na ƙarya ya ce ce ayar Allah ta'ala yana mayan musu da martani ne akan shirkarsu. shirkarsu to in muka ɗauki magana ibn asur muka sauki cikin maganganun na malamai za mu tare gaba ɗaya ayar yana mai matsayi ne ga mushrikai cewa abin da suke bauta wa ƙarya ne babu wani abu da zai iya tsinana musu wani ma sai dai su su tsinana masa ba zai iya taimaka musu ba sai dai su su taimaka duk girman gunki duk yawan gumaka kan ta iya taimakon masu bautar su shi yasa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya sare wa gumakan su babansa kawuna da suka zo bayan an cewa ya aikata wannan qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فقالوا إن كانوا ينطقون هذا يا شيخ بطني وبايا سن cece kusan da rasu wannan ya kalli wannan an yi kus kus kus sun san dai su da kansu sun san gunkin da annabi Ibrahim ya ce ya yi aikin ba zai iya ba. Ana ganewa? Su da kansu sun san ba zai iya ba. Raja'u ila an kuke da Allah ya ce, koma wanda suka yi suna tunani suna kuskus su da kansu suke tambayar kansu ta yaya za a ce a da muka sassaka da hannunmu bayan mun kan tare da shi ba ina zai samu gasari? ba tafiya ne ba ina zai tafi ya je ya samu hankali sai kuma zai zo ya saka ne waɗannan kawun kan ba shi ya yi ba ibrahim ɗin ne ina fata an fahimta a shi sai suka da decision cewa a kona annabi ibrahim ruwa ne haka ku so ku kama su ku ƙona, ku ce maki allolin wansuru ku a wansarukum alihatakum ba allolin mu za su taimaki ku ku kona shi ba a ku za ku kona shi don ku taimaki allolin da ku ba su kariya wani irin ubangiji ne wannan wanda shi ba a bawa kariya ba shi zai ba da kariya ba mu na ba ubangiji shi yake kare mu shi yasa duk halin da kake ciki sai ka ambace shi duk ka san shi kadai zai kama a waje shi kadai zai taimake ka Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana azkar da yawa na ambatan Allah na daga cikin kariyar Allah in ka zo za ka zauna ka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwa samiul alim kaza ce ko da akwai wani abu mai cutarwa a wajen da yake cutar da kanka domin wanda ka ce bismillahi allazi da sunan Allah wanda ya kasance la yadurru ma ismihi shay wani abu baya iya cutarwa in an ambaci sunansa fil ardi wa la a sama yake ko a kasai sai da cin wannan gwanagwanan kalmomin ka ba abin da ya tasiri a in za ka fita gida aka ce ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah kaza Allah ya ce ba abin da zai tare da sunan Allah na dogara ga Allah babu tsini babu dabara face ga Allah shi shi kadai ya ba za a kare kama ba kai wannan kirarin Allah ne yake yi ta zo kwanciya ta ce bismillahumma amutu wa ahya da sunan ka ya Allah nake mutuwa kuma nake rayuwa baccin da zaka mutuwa ne tashin da zaka rayuwa ce inda zaka mutu a wannan lokacin da ka ambaci sunan Allah bayan ka kwanta ka ka mutu aljanna zaka fita kaga kariyar Allah ke. to in ba Allah ba wa za ka ya kare ka ai Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum bahqa akwai wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsarin wasu mazaje daga cikin aljanu wannan abin sai ya ƙara wa aljanun girman kai ibn kafir a cikin tafsirin sa ƙarƙashin wannan aya Ibn manta ba ya haƙaito maganar Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda. ya ce wasu ne daga cikin mutane waɗanda suke yawan tafiye-tafiye suna shiga dazuzzuka da tsakanin tsaunuka da kwakwabo zabo duk guraren da suka fi shiga matattara su ta aljami da shekaru ya ce lokacin da za su shiga wannan wajen ya su ce muna neman tsarin manyan shekanun wajen nan su tsare mu daga sharrin ƙananan shekanun wasu ya ce a lokacin da su kuma manyan shekanin da ƙananunsu suke jin tsoron mutane in shekan ya ga mutum a ya arce a guje don ya san zai iya illata shi ya ce lokacin da waɗannan mutanen suke neman tsarin waɗannan shekanin ke shekanin suka gano ashe mutanen ma ba ta fayau ne tsoron mutum ne ji haka wannan abin sai ya ba su damar su raba da wancan su ya fito wancan su firgita wancan da suka gano mutane na jin tsoron su sai suka fara jin girman kai har ta kai jallan da ake bauta musu an fahimta karshe da mutane suka nemi kamar su taimaka musu ba su taimaka musu ba sai rasa nasu da suka kare ina fata an fahimta ya ka dukkanin wani abin bauta wanda yake ba Allah ba babu wani tasiri da zai iya yi wa wanda yake bauta masa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace la yasifu dhurra ankum ba su iya ainihin wato ɗauke muku wata cutarwa ba Allah ya taƙaita a kan abuwar cutarwa saboda shi ita cuta lokacin da ta sauka a kan mutum yana neman makama ne ta kowace hali yana neman makama ne ya za a yi wannan cutar ta yayi ya za a yayi mata ita shi ya a samu shirkai lokacin da cutarwa ta same su zuwa koma ne zuwa ga Allah kina ka fahimta ya ka shi sai Allah ya ambaci abubuwa saboda a lokacin da aka fi tsananin bukatar agaji da lokacin cuta lokacin yalwa lokacin kwanciyar hankali ba kowa ne ma yake damuwa da wani ba amma lokacin da cutarwa ta sauka a kanka lokacin da wata musiba ta sauka a kansa lokacin kake neman mafita aka ce kamar wanda ya nufi a ruwa ne ko bakin takobi za a jira masa kamawa zai yi duk da ya cewa zai iya yankasa amma ya san yankan dabbobin ya fi masa sauki akan yawa a cikin ruwa haka ce sa Allah ya ambaci abur domin me an fi bukata a wannan lokaci din da aka shiga ainihin wato halin tsanani a wannan lokacin da kuka shiga cikin halin tsanani Allah ya ce ba za su iya tsira na muku komai ba ba za su iya ainihin wato yaye muku wannan musiba din ba ina ka fahimta Allah ya ce babu abin da za su iya yi muku na yayewa ballantana kuma su ɗauke muku wannan damuwa ɗin gaba ki daya Allah subhanahu wata'ala kuma ya bayyana yadda su kansu waɗanda ake kira ɗin suke komawa da buƙatar su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yadda suke neman agajin Allah da yadda suke neman abin da zai kusanta su zuwa ga Allah Allah ya ce ulai kallazina yad'una asali yabtaguna ila rabbihim alwasila su waɗanda suke kasance Allah suke kira tsani suke nema zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lafazin ulaika malamai suka ce ismun ishara ne wanda yake komawa zuwa ga al maabudina ana waɗanda ake bautawa din ai ulaika na ta'budunahum waɗancan ɗin da ku muke bautar su suna kiran Allah yabtaguna suna neman tsani ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu ina fata an fahimta sannan Allah ya ce wa yarduna rahmatahu kuma suna kwaɗayin rahmatsa wa yakhafuna azabahu kuma sannan suna tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa yadda suke iya kiran waɗannan da su kawo musu agaji su ma fata suke kiran Allah don ya kawo musu agaji haka idan har idan har wanda za ka kira zai kira wani Ku kiran naka ba shi da amfani gara ka kira wanda yake kira ina fata an fahimta gara kai tsaye ka kira wanda yake kira dan shi ma ba zai iya tsinana wa kansa ba wani yake nema ya tsinana masa to dan me kai kuma za ka kira wanda shi ma a wajen wani yake nema Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun ne an alami mawadaci ne ga salisansa ababen halittarsa ba shi da bukata a kan kowa amma kowa yana da kasuwa zuwa da shi da haka wannan Allah ta'ala ya ne mana ishara ne akan cewa mu koma zuwa ga Allah subhanahu mu kuma ainihin wato nemi bukata a wajen Allah subhanahu wa kai tsaye Allah ya ce inna azabahu inna azabahu kana mahzura lallai azabar ubangiji ta ta kasance ainihin wato a baskoratarwa ce a gargaɗi ce wajibi ne a gargaɗi mutane game da azabar Allah subhanahu dan su ji tsoron farkawa cikin wannan azaba menene gargaɗin da Allah ya na azaba a nan shine yadda Allah ya ambaci bayin da ake kira bayan shi yace ulaiikal ladina yad'una yabtaghuna ila ina alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa kafuna azaba yadda su din da ake tunanin nagari ne suke tsoron azabar Allah to lallai wannan azabar kafin yadda za a tsoronsa ta kai yadda za a yi wa mutane gargaɗi a kanta don gudun kada su fada cikin wannan azaba ta Allah abin da na fara daidai Allah ta'ala ya haɗa mu da baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yace min ya yaƙi mana baki daya asusun marayu kusan kullum sai mun yi bara inda ko ba ku gane zuru inda ana gane zuru daga ranar da muka farko kullum sai a cika mana kwando sai a gini na yi shiru shi da kaɗai shi da ƙwafa ta karatun da nake amma wani Allah Allah yake na gama karatu na fara to na fara ne a ina ai agaji a nemo wando ko na kanana su zo su zaga malam ya ba ko ba na malam na jiya nawa muka samu eh dubu ba da Allah ya maimakon a ci gaba sai a ci baya ranar farko mun samu 45,150 yau kamata a ce mun samu 80 nawa 45 times 2 90 jiya kamata a ce mun samu 90,000 300 amma sai a ce an samu 6,000 plus ba mu gaskiya ba mu gode ba Allah dai ya gode eh Allah dai ya gode amma ni dai ban gode ba gaskiya saboda ka azaga a kuma ya abin da kamata sai kun yi hakuri mun gaya muku yaran suna da yawa kuma da Allah suka dogara sannan da wannan masallacin suka dogara kaga dole sai mun yi hakuri sai mun daure da daɗi ba daɗi haka za mu ji fitarwa ko ba yawa inda za mu yi wani abu a ce yawan mu kullum kowa zai iya ba mu naira ɗari biyu kullum ake kowa zai iya ba mu naira ɗari biyu ba za mu yi mamakin nawa za mu tara ka ana kowa nera ɗari biyu ko naira ɗari za a rasa cewa wannan sadaka ta mara wuce abin da ta samu a ranar za ka ware musu nera ɗari ko nera dari biyu sai ka nufa ba a wata gano nawa ne ba amma kuma za ka yi mamaki ka yanke Allah ce wallahi za ka yi mamaki ka yanke Allah ce za ka kafa waɗannan kwanakin naira da ɗari ko da ɗari biyu ka shi ne mana a can Allah musa a ran kullum za mu ba wa rayu da ɗari ko ga ta yau wata rayin mun zo ba za mu yi magana ba yanzu kaddara nan ake mu hamsin ne ɗari biyu su hamsin mun fi hamsin mafi karanci ka ce nan muke mu ɗari ɗari biyu su ɗari nawa za ka ba mu ina masu lissafi eh dubu ashirin to inda za mu samu sauran kullum ainihin kai na suna jin da karatun cikin yana suna bujin da karatun kaga a wata guda ashirin so talatin yawa eh yawa a duk da mana in kun so na su ke sawa mai musu ilmi ba ba abinci mu shi yadda nake yi a gida ko wani aka ce an ga wannan a garanci ya ce guda goma gidansa daga shi sai mata ta yi eh, yan ya'yansa guda ya girman wannan wannan kokarin kullum ɗari biyu ne dari biyu da naira ɗari har a kasa da naira ɗari ba ka da shi kai ka amma dai ka ji tsoron Allah kana da wadata ka sa dari biyu ko naira ɗari in ka sa fiye da hakan ma muna so a ce kullum za mu yi haka to insha Allah za ku yi mamakin abin da za mu haɗa a masallacin ranar da za mu yi distribution duk shekara sai mun kira ku kun zo kun gani ba da ka ake yi ba so da haka a daure a haushe ya ce wanda ka bayar shi ne da wanda ka cikin lokaci ne cikin kayan da nushin da ka zai ta kafayar da shi amma wanda ka bayar wani ya ci a wajen ka ne yake kashi amma kai a wajen ka gwalagwale ne a kiyama so da haka mu yi kokari da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore mana duk abin da za mu bayar da zai da da za mu samu ba sai dai ma ya kara mana za Allah ce ma na ma da asara min mal ko sadaka da mutum yake yi ba ta da masa dukiyarsa wani ma sai dai ta wuta ka masa ta kara masa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ya kuma karba mana Allah ta'ala ya tafi ibadunmu ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya ji kuma gabatanmu ya sanya mu daga cikin bayin da suke samun kanki a cikin wannan wata وبهذا القول كفاية وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias. wayarwa don Allah